kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke garin yola ta mai da sarkin ya mutu a jihar gombe ibrahim muhammad bello kan karagarsa bayan da aka shafe shekaru goma sha ɗaya ana gudanar da shari'a barista aliyu alhassan sange shine lauyan sarkin na zanta da shi kan yadda kotun ta yanke hukuncin mai da sarkin kan mukaminsa sunana barista aliyu alhassan sange ni ne lauya na wakilci mai martaba sarkin Yamaltu wanda a yau ne aka yanke hukunci akan wannan ɗaukaka ƙarar da shi mai martaba sarkin Yamaltu Alhaji Muhammad Bello ya yi kuma abinda kotun ta yi umarni shine gwamnatin jihar Gombe ta wancan lokaci ƙarƙashin gwamna goje ta kore shi babu wani dalili don haka kotun ta mayar da shi cewa wannan korarsa da aka yi kora ce wanda ba a yi amfani da tsarin mulkin Najeriya ba ba a bi wata doka ba an yi ganin dama ne aka kore shi yau kotun ta mai da shi. To wannan mai da sarki nan take kuma ya haɗa shi da sarkin akko a mai da kowa fadar. Wane ne ya yanke wannan shari'a ta ɗaukar tsara? A alƙalan guda uku ne. Wanda ya jagoranci yanke wannan hukunci shine honorable justice jummai hannatu sanke wanda kuma honorable justice st husaini shi ya yanke hukuncin saboda haka na kira ga gwamnati ta ayyautar da wannan hukunci to wanda suke ganin kaman shari'an bai yi musu ba za su iya ɗaukaka ƙara? A wanda bai gamsu ba yana iya ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli saboda haka suna da sauran dama ɗaya to da yake ka taɓo batun mai da shi sarkin ako kan karagar mulkinsa shin a yana ka kwana muna samun tutsu da turjiya daga waɗansu da suka shafi gwamnatin jihar gombe amma in an kai gabar da ya kamata in faɗi sunayensu to zan faɗi sunayensu kuma za mu ɗauki matakin da ya dace na doka a kansu kana jin tujiyan nan da tutsun nan da suke suna da wata hujja ne hujja dai ta doka babu sai dai aiki da ganin dama ta bayan gida. Kuna da wata zaɓi da ya rage muku da za ku yi? A ita kotun ma tana da matakin da take ɗauka. Idan ya ƙi fita aka kai wannan gabar to fursuna za ta tura shi. Daga bisani na tuntuɓi sarkin Taiwo Taho domin sanin yadda ya karɓi hukuncin kotun na mai da shi kan karagarsa. Sunana Ibrahim Muhammad Bello sarkin kudin Gombe. Mun samu bayanin kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke Yola ta mai da kai kan eh, ah, a karaganka eh to me za ka ce a dangane da wannan hukuncin sai muke ce godiya ta tabbata ga Allah sun so zan yanda ko ne fa tube ni wa ya tube ka gwamnatin Gombe eh karkashin wani gwamna karkashin gwamna Goje an tube ka kan wani dalili ne suka ce ce akwai wasu kudade ne na yamaltu wanda yake ban san su yadda ya kamata ba sai da aka ce an tube ni sa nan na kai kara da na kai kara kuma sai ya zamana an daga shari'a an sauke casa'in da tara ba yanke shari'a ba nan sai muka je appeal kot. to yanzu an mai da kai kan karagan mulkin ka me kake gawa jama'a da dai sauran mutane a dangane da wannan hukuncin kotu. ba wani abin da mutum zai je sai dai godiya ga Allah akwai hadisai na annabi da yake cewa wato duk abin da ya jinkiri alheri ne saboda haka jinkiri da wannan shari'a ya yi zuwa yanzu ya zama alheri. Abdulluhan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.